Fashion Party ba kamar sauran wasanni ne na nuna fasahar ɗinke-ɗinke ba, masu nuna kayan ba aikin su kenan ba, kawai 'yan sa kai ne da ake ɗokawa a cikin jama'a ya kasance komai shekaru ko kuma ko namiji ne ko mace kuma babba ne yana iya bayyana a gaban jama'a. Manufar da ake son cimma shine haɗin kan jama'a da kuma nuna al'adun Afirka. Marie Lore. Na fahimci cewa muna da abubuwan ƙirƙira da yawa. Ina son zane zane da kuma kirkira kuma ina tare da ƙwararrun ma'aikata waɗanda akwai 'yan Nijar da kuma 'yan ƙasashen waje a cikinsu. Muna aiki ne da kayan aiki na gida duka abubuwan da muke yi kirkira ce ta Afirka fasaha ce da muke yi da iccen da ake fitowa da shi daga Afirka ta tsakiya icce ne da ke da haƙurin wahalhalu da daman gaske. ninkakun kaya ne da dukan girman siffar mutum bai hana ya sakata ya wala a cikinsu domin ƙadam samar da wannan tsari dai Marie Lore ta tara tawaga ma'aikata da suka hada da masu ɗinki da kuma masu kere-keren kayayyakin ado. Mohamed Alassan yana aiki a cikin wannan santa yau kimanin shekaru biyu kenan. Na ji daɗi kwarai da gaske saboda ni ne na yi waɗannan takalma kuma jama'a da dama sun yaba wanda yana ƙara min kuzarin aiki. Muna iya yin abubuwa da dama idan ana tallafa mana saboda mu masu ƙirƙira muna fama da rashin kayan kayan aiki da muna iya yin fiye da haka kawai kayan aiki ne babu shahararren mai nuna fasahar ɗanke-ɗanken nan alfadi wanda ya kirkiro fima ya gamsu ganin yadda matasa suke ƙoƙarin kwaikwayon abubuwan da yake yi muna ganin ana iya yin kirkira a niger a yau mun baiwa matasa masu fasahar damar kirkira wanda sun yi aiki na a zo a gani duka da yake shekaru na talatin a cikin wannan aiki a yau matasa ƙasa sun rike abin wanda abin farin ciki ne a gare ni. A yau bisa wannan fasahar matasa da dama ne suke samun aikin yi. Abu ne mai amfani da ya kamata ƙasar Nijar ta yi bugun gaba da shi. Gurin Marie Lore shine gani nan gaba ba da daɗewa ba ta yi aiki tare da dukkan ma'aikata masu fasahar ƙirƙira na Nijar, wanda a cewarta duka Afirka ga baki ɗaya ne suke da baiwa na fasahar ƙirƙira.